Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba na fatan kun waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda ta sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a goma sha uku ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da ashirin uku Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai. Babban lauyan Amurka Merrick Garland ya naɗa wani lauya na musamman da zai bincike yadda aka gano wasu takardun bayanan sirrin gwamnati a wani tsohon ofishin shugaban Amurka Joe Biden da ke Washington da kuma a gidansa a jihar Delaware. wani babban jakadan amurka ya bayyana damuwa sosai game da ayyukan sojojin hayar rasha na wagner da kuma yunkurinsu na daukar sojoji a kasar sabiya da sauran sassan duniya prime minister japan fumio kishida na neman kasar kanada ta taimaka wajen yaya kasarsa daga amfani da man fossils daga wurare kamar rasha kanan labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a yayin da ya rage makonni a gudanar da babban zaɓe a Najeriya. Wasu daga cikin ƙananan jam'iyyu a ƙasar sun bayyana fargaba game da tasirin da kuɗi zai iya yi a zaben. Za kuma ku ji cewa bayan rashin samun daidaito dangane da yarjejeniyar ƙara albashi kaso 60 cikin 100 tsakanin ƙungiyar ƙwadago da gwamnatin Ghana gwamnatin ghana ta fitar da wata sanarwa da ya nuna cewa ta ƙara albashin duk ma'aikatan gwamnati da kaso 30 cikin 100 kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikira zai gabatar amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Babban lauyan Amurka Merrick Garland ya naɗa wani lauya na musamman da zai binciki yadda aka gano wasu takardun bayanan sirrin gwamnati a wani tsohon ofishin shugaban Amurka Joe Biden da ke Washington da kuma a gidansa da ke Wilmington a jihar Delaware. Garland babban lauyan na Amurka ya zaɓi Robert Hur tsohon mai gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a jihar Maryland don gudanar da binciken. Haka kuma Hur ya yi aiki a matsayin babban jami'in ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump. Matakin na Galan na zuwa ne bayan naɗin lauya na musamman Jack Smith don ya gudanar da makamancin wannan binciken a kan Trump. Tsawon watanni, tsohon shugaban Amurka Trump ya so ya mika muhimman takardun sirri ga hukumar adana takardu da bayanan tarihi ta ƙasa. kamar yadda doka amurka ta tanada a lokacin da ya sauka daga kan mulki shekaru biyu da suka gabata amma ya kwashe takardun zuwa mara-lago wato inda yake zama a jihar florida wani babban jakadan amurka ya bayyana damuwa sosai game da ayyukan sojojin hayar rasha na wagner da kuma yunkurinsu na daukar sojoji a kasar serbia da sauran sassan duniya mai ba da shawara na musamman a ma'aikatar harkokin wajen amurka derek shalai ya ce ya bayyana wannan damuwar a yayin tattaunawar da ya yi da shugaban sabiya alexander vucic a birnin belgrade mun ga cewa dakaran wagner na neman daukar sojoji daga sabiya da sauran wurare wannan wani abu ne da ba za mu amince da shi ba abin da vucic ya faɗawa manema labarai kenan bayan taron ya ƙara da cewa ban sani ba ko akwai damuwa game da batun a sabiya mun bayyana damuwar mu kuma muna fatan yin aiki tare da gwamnati a nan belgrade da sauran wuraren da dakarun wagner ke aiki don kawo ƙarshen ayyukansu prime ministan kasar japan fumio kishida na neman kasar kanada ta taimaka wajen yaya kasarsa daga amfani da man fossil daga wurare kamar rasha a jiya alhamis ne dai kishida ya kai ziyara birnin ottawa a karon farko a matsayinsa na shugaban gwamnatin japan a zaman wani bangare na ran rangadin wani rukunin kasashe bakwai da yake yi. Kasar Japan ce ke rike da shugabancin kungiyar G7 a wannan shekarar kuma tana shirin karbar bakuncin taruka da shugabannin wasu kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya. Kasashen sun hada da Birtaniya, Kanada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Amurka da kuma tarayyar Turai. japan ɗin na shirin yin amfani da matsayinta na jagorancin ƙungiyar ƙasashen wajen haɗa kan sauran ƙasashe akan harkokin tattalin arziki da kuma ladabtar da rasha saboda mamayar ukraine a daren ranar laraba ne dai kishi da ya isa birnin ottawa daga london to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A yayin da ya rage makonni a gudanar da babban zaɓe a Najeriya, wasu daga cikin ƙananan jam'iyyu a ƙasar sun bayyana fargaba game da tasirin da kuɗi zai iya yi a zaɓen, la'akari da yadda al'amura suka wakana a zaɓukan da suka gabata a wasu jihohi da ke ƙasar. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim na ɗauke da rahoton. harkokin zaɓe musamman a ƙasashe masu tasowa irin najeriya al'amari ne da aka shafa tsawon lokaci ana faɗakar da al'umma a kai da su nisanci kansu daga 'yan siyasa marasa kishin ƙasa da ke amfani da damar wajen sayan ƙuri'un jama'a a lokutan zaɓe da ƙarshe a zo ana da na sani sanata patricia naomi akwashiki ɗaya ce daga cikin shugabannin jam'iyyar adc kuma gano da ta shaida yadda al'amura suka wakana a zaben jihar ekiti ta ce su da ke ƙananan jam'iyyu ba su san makomarsu ba abu da fa bai zama abun damuwa ba amma lokacin da aka fara voting ana using beavers din nan ne na gan ana sayan vote mun je ekiti lokacin da za a yi governorship election wallahi ana sayan vote sai ka gan a kirga dubu goma eh, wani party na bada dubu goma wani dubu biyar wani dubu uku so lokacin ne na san ana yi voters card amma gaskiya an saya vote a idon mu a ekiti ni ban je oshun ba amma mun je ekiti in kin gan wasan kuɗin da aka yi bayan da mun mun macin. Talauci ya kasance ɗaya daga cikin matsalolin da ke sanya jam'iyyun siyasa yin amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'un al'umma abin da ya yasa akasari ba cancanta ake bi ba lamarin da Kabiru Usaini shugaban jam'iyyar ADC ta jihar Jigawa ya ce illan hakan kuwa zai gurɓatar da ci gaban da ake yau kuwa samu a Najeriya. In har za a ci gaba da sai da ƙuri'a to gaskiya za a shiga cikin wani irin hali za a ci gaba da shan wahala sosai da sosai kullum kuna ganin har hawar farashi da dai sauransu saboda rashin tsari ne na shugabanci shi in dai har dan najeriya ba zai hankalta ba ya faɗaka ya gane cewa eh lalle abin da yake bai dace ba shi ma haɗin takarar kujerar sanata daga jihar gombe ahmad adamu ya yi ƙari da cewa mutanen najeriya a yanzu ba za su gaya wa duk wata ƙasa a duniya wahalan da suka sha ba su suka fi kowa sanin wahalan da suka sha idan suna ga ba za su yi wa kansu kiyamun laili ba akan wannan matsala din su sabar wa kansu yanci su samu sauƙin rayuwa ai dukkanmu muna shan wahala amma ina da yakinin mutane sun yi korafin sun wahala kuma su za su canja da kansu za su zaɓi cancanta. A nata bangaren dai hukumar zaɓe ta INEC ta ce tana aiki tare da sauran masu ruwa da tsaki don tabbatar da cewa an bi ƙa'idojin zaɓe a ƙasar kuma sun jaddada batun hukunta duk wani ɗan siyasa da aka kama da laifin amfani da kuɗi wajen jan hankalin talakawa masu jefa ƙuri'u a ranakun zaɓe. Jami'an yaɗa labarai a hukumar ta INEC Zainab Aminu ta ja hankulan masu ƙada ƙuri'a da su yi amfani da cancanta wajen zaɓen mutanen da za su yi musu aiki ba tare da la'akari da masu ba basu kuɗi ba. Kira ga su mutanen da suke sai da wannan katin nasu akan wannan kalilan kuɗin. Kenan ka sai da ka na kai korafi idan gwamnati ta gaza. Ka sai da ka na ɗan ƙasa wanda ƙasa ta baka dama kai katin zaɓe kuma kai zaɓe ka zaɓi shugabanka. Ka sai da shi akan kuɗi kalila. Wannan ɗabi'a ce marar kyau kuma muna bin duk hanyoyin da ya kamata mu wayar wa mutane kai na su guji yin haka. Duk wanda aka kama shi yana aikata haka za a hukunta shi daidai da yadda dokar ƙasa ta tsara. Ana dai yi fatan zaben shekarar bana ya bambanta da na shekarun baya domin samun shugabanni masu kishin ƙasa da za su taka rawar gani wajen samawa ƙasar mafita daga matsalolin da ke addabarta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. China ta cicciki wata yarjejeniyar tsaro da aka cimma ranar Laraba tsakanin Birtaniya da Japan wacce ta ba da damar tura dakaru tsakanin kasashen biyu. Birtaniyar da Japan sun bayyana China a matsayin kalubale a yankin Asiya da tekun Pacific. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Wang Wenbin ya faɗawa manema labarai a Beijing cewa yankin asiya da pacific na zaman wurin koyi akan zaman lafiya da ci gaba ba wurin wasan siyasa ba wang ya kara da cewa ya kamata haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen da abin ya shafa ta zama wacce za ta kai ga ƙarawa juna fahimta da amincewa da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe kuma ba za ta haifar da tunanin makiya ba. Gwamnatin Biden na shirin tura wata tawaga zuwa birnin Havana a wannan watan don sake fara tattaunawa tsakanin amurka da cuba kan batutuwan da suka shafi doka da aka dakatar a ƙarƙashin tsohon shugaba donald trump a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a jiya alhamis batun damuwar amurka akan yaƙi da ta'addanci zai kasance cikin abubuwan da za a tattauna a kai a cewar wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka gab da karewar wa'adinsa a watan janairun shekarar 2021 tsohon shugaba donald trump ya sanya cuba a cikin jerin kasashen da amurka ta dauka a matsayin masu daukar nauyin ta'addanci kuma gwamnatin biden ta yi ta duba matakin tun bayan da ta kama aiki taron dai zai kasance irinsa na farko tun bayan da aka dakatar da tattaunawar wacce aka fara a shekarar 2015 a ƙarƙashin tsohon shugaba barack obama aka kuma dakatar da ita a shekarar 2018 a ƙarƙashin tsohon shugaba Trump. Shugaba Joe Biden ya fara sauya wasu manufofin Trump amma kuma ya ci gaba da aiki da wasu. Yana mai nana ta cewa dole ne gwamnatin Cuba ta inganta kare haƙoƙin bil'adama. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan rashin samun daidaito dangane da yarjejeniyar ƙara albashi kaso 60 cikin 100 tsakanin ƙungiyar ƙwadago da gwamnatin Ghana. Gwamnatin Ghana ta fitar da wata sanarwa da ya nuna cewa ta ƙara albashin duk ma'aikatan Ghana da kaso 30 cikin 100 kuma zai fara daga wannan watan Janairu ta shekarar 2023. Daga kuma si ga Hawa Abdulkarim ɗauke da ƙarin bayani. Hakan ya biyo bayan wata ganawa da kungiyar kwadago ta shirya a ranar Alhamis sha biyu ga watan Janairu bayan tattaunawa goma da aka dinga yi tsakanin bangarori biyun amma ba a yi nasara ba. Kungiyar kwadagon da ta fara tattaunawa ta buƙatar karin albashin kashi sittin cikin 100 yayin da kudurin farko na gwamnati shine kashi goma sha 18 bayan jayayya da aka dinga tafkawa ne kungiyar ta yanke shawarar rage kashi biyu cikin sittin. wato ya koma kashi hamsin da 58 jim kaɗan bayan yanke shawarar rahoton ne ministan aiki bafuwa ewuya ya ce an kara kashi talatin cikin ɗari na albashi kuma hakan ya kawo ƙarshen jayayyen kashi goma sha biyar na tsadar rayuwa da aka yi ta shekara dubu da biyu. Ministan kuɗi Ken Ofori Ata a taron ya lura cewa karin zai kawo cikas ga harkokin kuɗin ƙasar inda ya ce. Kan zai yi tasiri a kasafin kuɗi amma muna da yakinin za mu inganta samar da ayyukan yi da kuma yarjejeniyar da muka yi da juna na ganin an samu zaman lafiya a kasar nan yayin da muke duba da kudaden fansu da kuma matsalolin kwadago da dai makamantansu. sai dai da jin wannan dai ga abin da ma'aikatan gwamnati a nan kasar ghana suka dinga faɗa. sunana yusuf hamza wakili a mu ma'aikatan gwamnati da mun nemi a ba mu 60% ne mu su junior staffs nan junior staffs da ke aiki ma gwamnati nan in ka duba kudin da ake biyan mu da 30% da aka kara ne shagaba wani kudi ba ne amma shi manaja director supervisor sunan in ka duba kudin su da 30% za ka kare na kamar su sun ce sama amma mu yan kasan mu yan kasan na ko 100% ka kara fa mu bai muna komi ba mu ganin komi sunana malam isa almudarris a matsayina na ma'aikacin gwamnati a yanzu halin da muke ciki kai ka ciyar da iyalinka mutane biyar har wata ya mutu jan aiki ne wanga lokaci duk da gashi muna aikin gwamnati din shi wannan albashin da aka ce an kara amma wannan kari sam sam ba je biya mana bukata ba to kin ga gan yanzu haka za mu je wurin ayyukokinmu amma ba da farin ciki ba. Sunana Muhammad Mahfuz Bashir dangane da ƙari kashi talatin cikin ɗari akan kuɗin albashi da gwamnati ta yi abu ne mai kyau don yana taimaka mana mu ma'aikatan gwamnati a wurin taimakawa iyalanmu da kuma masu dogaro a gare mu amma dai gwamnati za ta iya yi mafi da haka da ta ƙara mana kashi sittin ina faɗi haka ne sabili da mawuyacin hali da muka sinci kawunanmu a ciki a wurin tsadar rayuwa. Hawa Abdulkarim yau kwaniya muryar Amurka daga Accra, Ghana. a gaida Hauwa Abdulkarim. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga na birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. akwai irin irin mu wanda yake nan ba su da iyaka murabur sai ma amma manta da mu duk ta kama ka PDP ko me ya kai a wannan PDP akwai irin ka to me abin rigima ni ne dan takara ba abin da zai cire sunana yanzu a jan INEC sai mutuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa da kuma ɗaya daga cikin masarjan tare nigeria a jihar Adamawa kenan ke gaya wa duniya irin buge-buge da bankaurar da suke ganin wasu manyan jam'iyyun ƙasar nan sun tsumbula shi kuwa gwamna Muhammad Badar Abakar na jihar Jigawan jaddadawa duniya yake cewa babu yadda za a yi su da gaggan 'yan arewa suna ji suna gani su bari gwamnatin bola hama tinubu ta yi wa arewa illa gane ga su ganduje ga su masari ga malam nasiru yan rufa'i a tiku ba gudu dukkan mu muna kusa da shi kuma ba ma tunanin zai ci amana 'yan arewa sai dai kuma sanata rabi musa kwankwaso da shugaban kwamitin wutar lantarki a tare najeriya ga duniya suke cewa irin gashin gallazawa 'yan najeriya da ake fa alamu ne na cewa gwamnati ta riga ta shagala. yanzu gashi nan ma faɗa suke za su ɗora dora a kan ma inda aka tsaya to su duk wani abin da yake faruwa a ƙasa ba sani suka yi ba zato suke yi duka al'umma farin ciki suke yi saboda su ne shafafu da mai kamar yadda aka ce shi shugaban ƙasa wasu abubuwan bai sani ba ko wasu abubuwan sun sani sai Allah ya isa makaranta ta gaban Allah ya isa domin shi Allah zai tambaya waɗannan faso mun ta muka tatso cikin tarin miliyon da muka tattaro domin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa talakawa yadda za a yi su yi walwala. shiri na ɗari dindin cikin jerin shashiren manuniyan da ke hawa dandalin dire daren darussan siyasa dalla-dalla. Mai yiwuwa kuma dandalin daddale dalla-dallan na dungure kujerar ɗan takarar sajjan tare Nigeria na jam'iyyar APC daga jihar Adamawa, sanata Ishaku Ilesha Abo ya kira taron manema labaru a birnin Yola. Har ma ya kira wakilin manuniya yana nuna mai cewa maganar soke takarar shi ta masarjan tare Najeriya da wata kotu ta yi kawai sallah aka yi amma babu alo. hula. Kamar da wasa ranar Lahadi ya kira lauyoyi ya ce su zo ranar litinin zai yanka hukunci kowa ya zo kotu ya zo ya ce judgment is not ready ya ce a dawo gobe zai after judgment muka dawo inda yana da hurumi ya je ya yi shari'a wato a local government election ya ce bai da hurumi ya ce bai da jurisdiction inda shi bai da jurisdiction ya ce yana jurisdiction ya ce an sun proving case nasu akan cewa sun kore ne a jam'iyya. Yanzu ya ka ɗauki wannan hukunci ɗin da aka yi? Na ɗauke shi wasan yara ne. Iya ya zai implementing, INEC ba ta zo kotu ba, na ta zarge ba ta zo kotu ba. Wato Najeriya ta zama kenan gantun dabbobi kowa ya abin da ya gan dama. So an ba su judgment to ina za su kai sai da suka yi gidansu don ba za su kai national secretariat ba a hakan din domin kada a yi ma wani gobe a je ana bata ma mutane rai za mu tafi a court mu je mu yi vacating amma ba wai ya hana ni shiga zabe ba ni ne dan takara ba abin da zai cire sunana yanzu a jan INEC sai mutuwa game da rikicin cikin gidan rungumannin mu fadin cikin jam'iyyar PDP da ya yage gwamnoni guda biyar da ake kira G5 kowa tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lami da ne ke ga wa duniya duniya cewa ai waɗannan gwamnoni sun riga sun shiga jirgin tsilla-tsilla. To ni a gona in dai ba sa PDP to a gona da ai sun tarihi. To a magana shine tun da sai sun fara auna sun gani ana kusa zaɓe suna ganin yanayin mutane a fassarar su a kaga da aka je ibadan gokin ai cewa ai zai kira makin da ya faɗi bayanin wa za zaɓa ko zai eh, makin da ya hau ai ba ki cewa a tiku a tiku a tiku to shi ki cewa in suna pdp alhamdulillah ya ne so rayayyu amma idan ba sa pdp dukkan su matsayin marigayi in wawo gawar siyasa sun gama yawo sun gama yawo idan sun tafi wasu suna ganin cewa to kuma ya makomar misali sauran kujeru na ita kanta pdp wannan kuma ya rage suya don da ke takara pdp na gwamna wannan kuma ya rage hukuncin yan takara sai su a dankali me zafi haka gidansu ne sun san girman ubansu sun girman wasu in kai gona ne kai a wannan yin naku akwai gona masu ci a yanzu sannan akwai irin irin mu wanda yake mana ba su da iyaka murabur sai ma amma manta da mu duk ta kama ka PDP in ma me kai ko me kai a wannan PDP akwai irin ka to me abin rigima tun bayan lashe zaben fidda gwanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC sanata Bola Ahmed Tinubu wasu yan kasa ke cewa wannan dan takara ne da zai kare kabila sai dai kuma gwamna Muhammadu Badarin jihar Jigawa ya jaddada wa duniya cewa babu yadda za a yi su gaggan arewacin Najeriya suna ji suna gani su bari Bola Ahmed Tinubu ya yi wa yan arewa talala. Duk wani mai cewa za a kafa gwamnati 'yan Legas su mamaye karya ne saboda tun 2011 muka shaku muke tare kuma zan tabbatar da cewa babu abin da aka taɓa yi na zo aka canja yare ko aka fifita wani akan wani kuma abubuwa da yawa muna gaya masa ya ji kuma kamar yadda malam nuhu ya faɗa gane ga su ganduje ga su masari ga malam ah, nasiru yan rufa'i Tiku ba gudu da masari gwamnan katsina dukkanmu muna kusa da shi da ɗimbin mutanen arewa irin su abu ibrahim irin su ibrahim masari wanda suke suna zaune da shi shekara da shekaru kuma sun saba kuma an ga mutuncin juna kuma ba ma tunanin zai ci amana 'yan arewa ko kuma zai ci amanan mu ko kuma kun san ba za mu bari muna wuri a ci amana arewa ba ko a ci amanar mutanen mu sai dai shi tsohon gwamnan jihar kana wanda ke taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar nnpp mai alamar harkar kayan marmari sanata rabi musa kwankwasa na ganin matsananciyar matsalar tsaron da ake gani a najeriya ba tana da nasaba da yadda mahukunta suka yi mata galala babba abin da damu kasar nan shine harkar tsaro wanda duk abin da ke faruwa nan sai an taka masa birki kuma a kasar nan ni na yarda muna da jama'a waɗanda suke za su iya aiki muna da kuɗaɗe da sauran abubuwa da ake bukata na a tabbatar da an kare duk wani ɗan ƙasa wannan musamman ne maka magana ne a matsayina na tsohon ministan tsaro wannan abu ne wanda muka ga yadda ma muka kare ƙasar nan cikin yarda allah kuma ma a lokacin nan karfinmu ma ya kai mu shiga ƙasashen afirka mu ba su ɗauki yanzu abin da ke faruwa gaskiya muna mamaki kuma da yawa mutane suna ganin ana yin sakaci wanda wannan ba a taka masa birki ba allah kaɗai ya san abin da zai iya faruwa a wannan ƙasa musamman ma allah ya sauwaƙe a ce wani daga cikin wannan mutanen ko gyauransu ya fito an sake cewa a tafi yadda ake dinnan domin yanzu gashi nan ma faɗa suke za su ɗora a kan ma inda aka tsaya to su duk wannan abin da yake faruwa a ƙasa ba sani suka yi ba zato suke yi duka al'umma farin ciki suke yi saboda su ne shafafu da mai shi sa muka ce za mu ɗauki sojojin najeriya masu yawa game da maganar matsalar wutar lantarkin tare na da ake ta neman ci gaba da sai da kamfanonin da ke kamfato wutar lantarkin kuwa shugaban kwamitin wutar lantarki na masokilin tare najeriya honorable magaji dawo aliyu ne ke ci gaba da dire dalla dallan dalilan da ya ce za su ci gaba da kaɗo dukkanin wata badakala mu dai mun yi rashin sa'a a ƙasar nan mutane suna cin amanar najeriya kuma kamar yadda aka ce shi shugaban ƙasa sa wasu abubuwan bai sani ba sai Allah ya isa magana ta fi gaban Allah ya isa domin shi Allah zai tambaya maganar na baka aiki ka ci amana ni ma Allah sai ya tambaye ni kamar yadda gana miki ana yin danyen hukunci akan harkar maganar makamashi da wuta a Najeriya saboda wuri ne da ake samun kuɗi wanda ba su kirgu ba to gaskiya ne cewa ko sai da kamfanonin wuta da aka yi da farko gwamnatin tarayya na ciki gwamnatocin jihohi na ciki an yi musu wata kama karya ne aka sai da wa'annan abubuwan ba tare da izininsu ba to wancan karan bana nan amma a wannan karan ina nan to in sun maimaita fa yanzu to ni na gaya miki ba zai yiwu ba domin suna buƙatar haɗin kai na suna buƙatar kane tereri to zan yi terera abin da ya faru a baya wallahi hajiya ban sani ba hankali na bai kwanta sai dan shugaban kasa ya faɗa da bakinsa cewa Allah da ba za a siyar ba domin abin da muke ta faɗa kenan ya ilahi sai an gyara abu ya zama tangaran kuma sai a ɗauka a ba wani a abin da bai wuce la'ada ba yanzu ana canja manya-manyan transfer a najeriya wanda aka sayar ake sayar daga hannun siemens din nan ana gyara layukan wuta kuma a zo a ce za a ba wani mutum shi kaɗai. America. batutuwan da za mu iya muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun gaya wa dukkanin masu muzuran matse mu rafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana ko da ko sun tara malala. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 136 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kujen da suke ganin sun dafe duk ko da ke an ce mafi akasarin su sun riga sun danna dala. Kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da wakil wakilanmu Salisu Lado na jihar Adamawa da Hassan Maina Kainan babban birnin tare Abuja sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da dukkaninsu da su aka dinga daudala. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikira yanzu kuma sai nasihar juma'a. sunana ibrahim muhammad duguri wakilin malaman bauchi kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar najeriya abuja nasihar mu ta yau shine dangane da abin da ya shafi biyayya da kuma da'a ga waɗanda suke magabata musamman waɗanda allah ya shugabantar ta hanyar ilimi da kuma ainihin haihuwa a cikin mu idan muka duba maluma suna ta kokarin su wajen jawo hankulan mu musamman mu mazauna ƙasa irin najeriya waɗanda muke fuskantar zaɓe cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa cewa duk abin da za mu yi mu mu tsarkake niyyar mu kuma mu baiwa Allah zaɓi dangane da shugabancin da Allah maɗaukakin sarki zai zaɓa mana ba zaɓin kanmu ba ba son mu ba idan muka zama mutanen kirki Allah zai halifantar mana da mutumin kirki sannan idan muka ɗauka cewa hikimar mu ko dabaran mu ce za ta bamu wadda muke so wadda kuma nan za mu ga cewa watakila shi zai sama mana mafita to babu shakka wannan ba mu ba Allah haƙƙin da ya dace mu bashi ba don haka Allah muna kaskantar da kawunan mu da tuba zuwa gare ka cewa kai mana zaɓi na kwarai ka ba mu shugabanni na kwarai waɗanda waɗanda muke ƙaunarsu suke ƙaunar mu waɗanda suke tausayin mu muke musu da'a domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bai tare da mu duk na ƙasa wadda baya biyayya baya da'a ga ainihin na sama da shi hakanan shi ma bai tare da mu na saman da baya tausayi kuma baya kyautatawa da suke ƙasa da shi don haka mu mabiya da shugabanni duka amanoni ne tsakanin mu da junan mu kuma Allah zai tambayi kowa ta hanyar amanar da ya bashi sannan mu sani cewa ita wannan amanar ba sai kana shugaba na koli ba komai rashin rashin matsayinka da kake gani baka da matsayi to Allah madaukakin sarki ya baka abin da zaka iya canza rayuwar al'umma da shi ma'ana wadda tsarin mulki ya bayar shine ainihin ƙuri'arka. to da wannan kuri'ar kada ka dauke ta ka tozartar da ita ka wulakanta ta dan saboda neman abun duniya ko kuma wata manufa ta daban in za ka yi zaɓe ka da sunan Allah sannan ka tsarkake niyya sannan ka dogara ga Allah sannan kuma ka yi addu'a da wannan sai Allah madaukakin sarki ya zaba mana abin da ba mu zata ba kuma ya zama mana alkhairi da haka fatan mu shine Allah ka yi mana kyakkyawan zaɓi ka zaunar da mu lafiya ka ciyar da mu gaba ka ainihin yaye mana dukkan kunci da bakin ciki ka samu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Masha Allah yanzu kuma sai labarai a takaice. Babban lauyan Amurka Merrick Garland ya naɗa wani lauya na musamman da zai bincike yadda aka gano wasu takardun bayanan sirrin gwamnati a wani tsohon ofishin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da ke Washington da kuma a gidansa da ke Wilmington a jihar Delaware. Garland babban lauyan na Amurka ya zaɓi Robert Hur tsohon mai gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a jihar Maryland don gudanar da binciken. Haka kuma Hur ya yi aiki a matsayin babban jami'in ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump. Wani babban jakadan Amurka ya bayyana damuwa sosai game da ayyukan sojojin hayar Rasha na Wagner da kuma yunkurinsu na ɗaukar sojoji a ƙasar Sabiya da sauran sassan duniya. Mai bada shawara na musamman a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Derek Chollet, ya ce ya bayyana wannan damuwar a yayin tattaunawar da ya yi da shugaban Serbia Alexander Vucic a birnin Belgrade. Prime Ministan kasar Japan Fumio Kishida na neman kasar Canada ta taimaka wajen yaya kasarsa daga amfani da man fossil daga wurare kamar Rasha a jiya alhamis ne dai da ya kai ziyara a birnin ottawa a karan farko a matsayinsa na shugaban gwamnatin japan a zaman wani bangare na ran gadon wani rukunin kasashe bakwai da yake yi china ta soki wata yarjejeniyar tsaro da aka cimma a ranar laraba tsakanin birtaniya da japan wacce ta ba da damar tura dakaru tsakanin kasashen biyu birtaniyar da japan sun bayyana china a matsayin kalubale a yankin asiya da tekun pacific To kafin mai sallama da ku muna miƙa saƙon fatan alheri ga Honorable Salisu Maske Gomel wanda zai aure da yarsa gobe Asabar da karfe biyu na yamma masallaci Umar Bilgadab a birnin Gomel. Allah ya ba da sa'a. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu sake shigowa dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa. sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni. Kuma injiniyan namu na yanzu ni Hadiza Kyari nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.